Ganin yadda har yanzu direbobin motocin dakon kaya da 'yan kasuwar da ke odar kaya daga wannan jiha zuwa waccan ko kuma ma a tsakanin kasashe makwabta ke birsu da dokar da ta ƙayyade lodin da ya fice kima ya sa kwamitin da ke da alhakin faɗakarwa kan maganar kare hanyoyin zirga-zirga kiran wannan taro domin tunatarwa akan abin da ake kira ka'ida ta sha hudu ta ƙungiyar iyomowa wacce ta samo asali a shekarar dubu biyu da biyar kamar yadda magatakardan ofishin ministan manyan ayyukan gine-gine aliyu aminu ya bayyana hanyoyin mutuwar da suke yi ba wai saboda sun kai lokacin da ya kamata su tsoho ne lodi da aka yi na hiyar da kima shi na ke sa hanyoyinmu suna saurin cicirewa suna saurin lalacewa saboda shi an ka ce ya kamata a ɗauki matakai a ɗauki dokoki wanda za a sawa dole motocin nan su kiyaye a bar lodi wanda ya wuce kima sannan muka a ce daga ɗai da watan junari na 2024 wannan doka ta fara aiki cikin duka kasashenmu na imuwa. A washe garin bullo da tsarin kayyade lodin motocin dakon kaya gwamnatocin kasashen yankin na imuwa sun kakafa tashoshin sikeli a wurare da dama inda ake auna irin waɗannan motoci sai dai matakin bai bayar da sakamakon da aka zata a can farko ba. Dr. Ali Alkasum shine shugaban asusun Fayar, mai kula da tattalin hanyoyin zirga-zirgar motoci. Cikin nazarinmu da muka yi motoci wanda ake aunawa a cikin kashi 125 lodin ya huce misali daga ton 35 suna kai 80 suna rubawa. Loda kayan da yawansu ya zarta kima wani al'amari ne da ko baya ga lalacewar hanyoyi kan yi sanadin barnar dimbin dukiyoyi 'yan kasuwa da masu motocin sufuri na tafka babbar asara a dalilin haka in ji sakataren kungiyar 'yan kasuwar import export sha'ibu chambiano in ka dauke kaya overload motoci sun hadi so da yawa da kaya kuma kaya sun baci direba bai da mai mota kuma eh, ana yi wa mota guda dai na gare shi shi kuma bai da kudin mai da kaya doka ya kawo hasara da yawa don shi ne yanzu aka ce daidai ruwa daidai suke gudunmuwar al'umma a yaƙi da miyagun ɗabi'un da ke lalata hanyoyin zirga-zirga wani abu ne da shugabannin al'umma suka ce na iya taimakawa a magance matsalar cikin ruwan sanyi mai martaba sarkin kwanni sardauna muhammad salisu na daga cikin sarakunan da suka halarci wannan taro mu kira mutane mu shaida musu haɗarin da akwai ga lalata domin hanya yau ba karamin kuɗi ne ba to in ya zan duk shekara biyar ko goma za a sake hanya ai kaga akwai matsala dukkan wasu shugabannin sha'anin tsaro ne aka kira a wannan zama kasancewar jami'an tsaro na da alhakin zuba ido kan motocin da ke kai da kawo domin tabbatar da doka da oda sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger